الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستنفك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu cikin abin da ya shafi wato ladabi wanda malam ya tsawarta magana a kai musamman darasin da ya gabata ya shafi mutumin da zai samu ɗaukaka to ya kamata ya samu wani ladabi da zai sa shi ɗaukakan da tashi ya zama mai kaskantar da kai ga Allah wanda ya bamu misalin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin shigan shigarin Makka da ya samu wannan matsayi da shugabanci da Allah ya bashi ya zama dukkanin Makka gaba daya suna hannunsa amma wannan bai sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wuce iyaka ko yin barna ko kuma ta'addanci ba bal sai ya nuna kaskantar da kanshi ga Allah maɗaukakin sarki to wannan bari na gaba da za su zo kusan guda biyu kamar malam yana wato karkarewa ne na ya takaita mana duk abin da ya faɗa a cikin wannan lissa wannan bangaren eh, da ya shafi ladabi shine yake cewa <clears throat> eh, الدرجة الثانية الخروج عن الخوف إلى ميدان القصد والصعود من الرجاء إلى ميدان البسط ثم الترسي من السرور إلى ميدان المشاهدة معنى mataki na farko yake cewa ya faɗi yadda mutum zai iya tsare waɗannan wato matakai da zai samu kansa a ciki ta yadda ba zai kai shi zuwa ga wuce iyaka ba ko ɓarna ko kuma takaitawa ko rashin ba da haƙƙi yadda ya dace domin wannan karancin ladabi ne ma'ana kamar yadda ya bada misali a haƙƙin annabawa kar mu wuce iyaka kuma kar mu takaita ma'ana kar mu wuce iyaka kamar yadda nasara suka ce annabi isa dan allah wannan sun wuce iyaka tsananin kansu da annabi isa suna ganin wannan soyayyar ta kai su kai shi wani matsayi wanda ya wuce matsayin da allah ya ajiye shi yahudawa kuma kiyayyarsu da annabawa sai ta sa har suka kai ga kashe su da ƙaryata su da tozarta su to wannan al'ummar sai ta zama ta yi ladabi ita ba ta wuce iyaka ba kuma ba ta zo can kasa ba da haka tana tsaka tsaki duk wani annabi ta ajiye shi inda Allah maɗaukakin sarki ya ajiye shi cewa annabawa ne na Allah bayi ne na Allah wanda Allah ya zaɓe su domin wato zamanto jakadun Allah wajen isar da saƙonsa wajen kuma shiryar da bayi shi yasa Allah ya yabi wannan al'ummar kama da Allah sallallahu alaihi wa sallama da cewa amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi ba ma cewa annabi Isa ba namu bane ba ma cewa wani annabi ba namu bane wani annabi ne namu yace la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba ma bambantawa cikin annabawansa dukkan su annabawan Allah ne kuma dukkan su ma'asumai ne ma'ana Allah ya tsare su daga aikata abubuwa waɗanda suke wato na rashin kyautawa Allah ya tsare annabawansa daga wannan amma kuma wannan bai sa sun ɗauki wata siffa ta Allah ba kuma ko sun kamanta da Allah a cikin sunayensa ko sifofinsa ba to wannan shine wato tafarki mafi dacewa shine tafarki mafi tsira to haka nan a duka rayuwar ɗan adam gaba ɗaya dole ya zama shi babu yabo babu fallasa ana shi bai wuce ko ba kuma shi bai kasa ba ya zama yana tsakiya idan babu na ibada ne ma'ana ka yi ibada gwargwadon iyawanka amma kada ka ki kauce nauyi, kuma da Allah ya ɗaura maka kuma kar ka wuce iyaka kar ka wuce iyaka haka nan idan mu'amala ne ko abubuwan da Allah ya halatta nan mu bani ma'ana ba a so mutum ya wuce waje a cikin waɗannan abubuwa to malam yace fa zakara rama al a an yukhrijahu ila ya abin da ya shafi tsoro yace kada tsoro tsananin tsoronta da azabar Allah ya sa ka tsiba kauna da Allah wannan karancin ladabi ne eh, tsoronta da azabar Allah dole ne ba wa tsoron azabar Allah amma kuma wannan tsoron da zai sa ke bai kauna da rahamar Allah ya ce wa ma'ar raja'i hakanan kyautata tsammani da Allah maɗaukakin sarki da zai sa kuma ka ce kuma kai ta ka tantance Allah ba zai azabtar da kai ba wa ma'a sururi farin ciki kuma ba zai kai ta zuwa ga wuce iyaka da karna ba ثم ذكر في هذه الدرجة أدب الترقي من هذه الثلاثة إلى ما يفيده عليها wala a abin kulliya sannan ya faɗa abin da mutum zai tsare waɗannan abubuwa ta yadda ba zai tobartar da su gaba ɗaya ba kama na fi darajatil ula la yubalaghu fihi a mataki na farko mutum ba zai zama mai wuce iyaka ba Allah ko a cikin addu'a Allah ya ce innahu la yuhibbul mu'tadin Allah baya son masu wuce iyaka cikin addu'a ta yi wani ya yi mamaki ce me ya wuce iyaka a cikin addu'a ya ce ya Allah ina roƙonka ka sanya ni a aljanna cikin aljannan ka sanya ni a cikin gida wanda yake kusa ko kuma wanda yake daidai daura da gidan annabinka mai kofa kaza min abu kaza wannan barna ce a addu'a haka sai ga wajen Allah ya saka aljanna ya ɗaukata darajarka wannan ko in ta tsaya a nan ya ita Allah ya san me zai yi. amma ba za ka zo da dinga cewa ba ga abin da kake so Allah ya ta ba ya Allah yake innahu la yuhibbu al-mu'tadin Allah ba ya son masu wuce iyaka a addu'a to haka nan kuma mutum da zai zauna ce shi ko ba zai roƙi Allah ba Sai ai Allah ya san buƙatar shi to haka wannan kuma farna ce ita ma a'a ka roƙi Allah amma kuma kar wuce waje wajen roƙon Allah madaukakin sarki da haka kar ya kuma saboni min alkhawri ila alqabdi ya abi la yuzail alkhawf bin kulliya kada mutum ya zama kullum shi a tsoron azaba yake ma'ana sai da ganin ma kaman shi ne mutum nan babu wata ranar Allah to wannan ba yi da kyau haka yace fa inna qabdahu la yu'i la yu'isu huwa la yusmitu ma'ana kamewanka da tsoronka da azabar Allah baya daidai ma kauna da rahamar Allah domin Allah da kanshi yake qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kada ku je kauna daga rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah yana gafarta zunubai gaba ɗayan su gaba ɗaya Allah yake in dai har ka roƙi Allah ya yafe ma ka tuba kai kyakkyawan tuba to Allah zai ma to kaga bai kamata mutum ya je kauna da rahama yace ai shi yana ganin kowa ya roƙi Allah ba zai yafe mishi ba la wannan farna ce wannan daidai kauna ne da rahamar Allah daidai kauna ne da rahamar Allah madaukakin sarki don haka malai yace wala ya'miluhu mukhalafatu mukhalafatun wala batalatun wa kadhalika raja'uhu la ya'udu bihi an maidanin basi haka nan tsammanin shi da Allah ba zai sa kuma ya takarkar shi ce shi ba ai Allah ya ce duk bayan za su shiga aljanna ba ce man qala la ilaha illa Allah da aljanna yasa wannan magana sallallahu alaihi wasallam ma ya gaya masa cewa yace kullu ummati yadkhulul janna yace dukkanin al'umma za su shiga aljanna illa man aba sai dai wanda ya ki inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce waye ya ki shiga aljanna tunda ka ce kowa zai shiga yace man afa ani da khalal janna wanda ya mun biyayya zai shiga aljanna wa man asari faqad aba kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce la yakulu ba Ya ce wannan yaki dan ya kusantar da su har su fadai kiramar Allah to da yawa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu sahabbai sukan ji su ce to ko ramu ma mutane albishir musamman hadisin man kana akhira kalami la ilaha illa Allah dakhala aljanna wanda ya zama ƙarshen zancen shi la ilaha illallah ne zai shiga aljanna to mutum ba zai zauna ya ce to shi ba, ba zai zauna har sai ya zo mutuwa ya bari la ilaha illallah ba ai suna ba ta same shi ba bai za ba ta same shi ba mutuwa ba. haka kada yawan tsammanin ta da rahamar Allah kuma ya ya sa ka zama mai kasala ta ce ba za ta yi ba ya yakunu bayan qabdi wal ka zama ma'ana kai ba ka wuce iyaka ba kai kuma ba ka jaza ba ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa habban ta saddidu wa qari ku dai ku rike gwaran abin da za ku yi dan duk yadda za ka yi ba za ka kure biyayya ga Allah duk yadda za ka yi ba za ka kure ba wa hadi halul kummar wannan shine sifan waɗanda suke kamulai wa hiya sayru bainal qabdi wal basti mutum ya zama yana tsakatsaki wa sururu farin cikin sa la yuqaila yaqadu bihi an tarqiyatin ila maidani mushahadatihi bal yarqa bi sururihi ila al-mushahada haka nan kada farin cikin ya sa ya mance da Allah duk da ka samu kanka cikin farin ciki da yalwa da wadata da walwala to ka tuna Allah shi ne ta'arraf ila Allah fi raha duk lokacin da kake cikin wadata da walwala to ka tuna da Allah ka san Allah ka san haƙƙin Allah a lokacin ka tashi ka gode ma Allah madaukakin sarki to duk sanda ka shiga cikin kunci da damuwa Allah zai zai kawo ma yayewa Allah zai yaye ma to amma sai ka manta da Allah lokacin da kake cikin walwala sai kake ganin kamar dabarar ka ce da karfin ka ya baka to sai Allah ya baka da dabarar ka abin da ya faru da karuna kenan ko da muka yi ta bada misali lokacin da ya ga ya samu dukiya dukiya ne tarin yawa dan Allah madaukakin sarki da ya kusanta dukiyarsa ka iya cewa ko yanzu ba za a samu dukiya irin ta karuna ba Allah madaukakin sarki ke cewa wato eh, ma'ana mabuɗar tattar ƙaruna ma'ana makullar sai da za a buɗe inda yake tara kuɗi taskokinsa ma'ana tattar ɗin shi na tara kuɗi da dukiya tsakanin zinare da kuɗaɗe da arziki in ka tara gungun jama'a ba za su iya ɗauka ba. Ba da karamar to ina da dukiya in dai mabuɗan tattar mutane da yawa ba za su iya ɗauka ba to yani ya wa dukiya to amma duk da haka wannan yalwa da ya samu da wadata da walwala sai ya yi ɗagawa yake cewa ai da bayar shi ce ta washi sai ya ya fita da mutane aka yi dinke-dinke aka hau abubuwa na alfahari dabbobi na nuna isa aka fita ana raye-raye da wake-wake ana saba manta da cewa Allah ne baya to Allah madaukakin sarki sai ya bari da dabaru sai da yi nisa ya shagalta da wannan din sai Allah ya sa ƙasa ta tsage sai ya kife da shi da jama'ar da dukiyar ma gaba ɗaya shi bai amfani ba ba amfani da dukiyar ta sa to kaga ne ya kawo shi ga wannan farin cikin da yake ciki shi ya manta da shi kuma sau da yawa wanda suka samu dukiya sun fi fada a cikin wani ko wanda ya samu mulki ko wanda ya samu daukaka cikin ilimi sai rinka ganin ai duk wani mutum a ƙasar shi sai rinka ganin kowa ba kowa ne. to kaga irin wannan shine abin da ake guje ma bawa Allah ya tsare mu da haka kada abin da ka samu na farin ciki ya rufe ma idanuwa shi yasa wani Allah ya bada misalai masu gonan nan guda biyu a cikin suratul kahf mutane ne makwabta ɗaya na da gona ɗaya na da gona amma gonar ɗayan ta kai duk inda gona ta kai ta kai har ma an shiga gonar sai dinga cewa ma a zunna an tabi da hadihi abada ce ina ganin har abada gonar nan ba ba za ta taba lalacewa ba dan uwan ya masa magana ce haba dan uwa ya ba dinga faɗan wannan magana ce laula idda khalta jannata kunta ma sha Allah in ka shiga gonar ka gode ma Allah ma ko dan kana ganin cewa ni ba inda abin da kake da shi ma'ana ka kafirce wa Allah da ya baka yake cewa kana min hassada ne kawai da tashi dan ba ka da irin kawa shi wannan aje shi bawan Allah ne na kwarai yake cewa ina jiya maka tsoron fa kada ra'ayin da za ta zo ka tafe ka halaka dukiyar ka rasa gonar ka ka zo ka samu ba komai ba hakan ko ya ya zo ya shiga gonar ya ga ba ita ba dalilin ta bai san me ya ba kuma wancan da ake gani yar karama ce da yan itatuwa kadan a ciki tana nan kaga dai da ya ce wannan ya zo kona ka ba wannan yana da kona duk wani abu da kake ka sani a cikin gona akwai a ciki Allah ya ce kiltal jannatayn atat ukula wa lam tabdil minhu shay'an wa fajjarna khilalahuma nahara ba ma sai aka neman ruwa ba akwai ruwa da ya ratsa cikin gonar ma yake tafiya ba bukatar wani wahala da haka in ya shiga ya kalli gonar sai ya je alfahari ya kama shi yace ba a zumin an tabi da hazi ya abada ai ba ya tsammanin gonan nan za ta kare ya ma wuce iya ta yace ba a zumin ta ta mata na ganin ba ta alkiyama ma da zai duk ƙarya ne farin ciki ne da matsayin da ya samu kanshi a cikin ya ja shi sai abin ya rufe mishi ido wani za ka gan Allah ya shi dukiya mai wa yake da shi shi da talauci har abada san cewa wannan dukiyar ba komai bane a wajen Allah ba ka taka tara ta a rana daya Allah zai iya aiko abin da zai tafiyar da dukiya gaba daya yanzu yar wannan cutar da ta auko cikin duniya ƙasa nawa ta rusa arziki nawa ta rusa ƙasashe masu arziki masu ji da ƙarfin arziki duk sun faɗi ƙasa ma'aikatu nawa aka rufe ma'aikata nawa aka kora saboda ba za a iya biyan su ba za ka ga ana ganin cewa an tara wani abu mai ƙarfi da za ka ga kamfani ya kai ya kawo amma ya rage yawan ma'aikata me yasa ya rage ba zai iya ba to kaga duk yana nuna cewa wannan abin ba komai bane yasa idan mutum ya samu kanshi a irin wannan hali ya dauni ya fi ƙarfin zuciyarsa ya gode ma Allah maɗaukakin sarki yace wa maqsudu huwa abin nufin ta an yanta ila min ashbahi hadhihi al-ahwali ila arwahiha shine wato abin nufi dai duk abin da mala yake nufi duk abin da zai kawo ma matsala cikin wato biyayyar ta ga Allah ce to ka taushe maka zuwa ga abin da zai kawo ma mutum ya yi kokari ya nema abin da zai samu mutu a cikinsa yace fa innan khawfa shar'un wal qabdu ruhu domin tsananin tsoro damuwa ne amma kuma ka yi control tsoron a daidaita shi Wani haka ake so eh kana tsoron Allah kuma kana kuɗa yi rahama baka raja a kan tsoro da rajai ba haka nan shi ma kyautata tsammani din a wajen Allah maɗaukakin sarki in ya wuce wani yana kai mutum zuwa ga alaka inda ganin aishi shi ke nan kawai shi ba zai taɓa ɓata ba ko kuma ba zai taɓa lalacewa ba ko dukiyarsa ba za ta taɓa karewa ba ya dinga haɗawa da tsoro haka nan farin ciki shi ma yana da nashi matsalar amma ka dinga hararo Allah maɗaukakin sarki a abin da ya baka shine maganin da zai danne ma abin da za ka aikata na barna a cikin wannan abin da Allah ya baka da aka yi ce fayakunu abdu wani hari salata arwahu ha wa aqaiqu ha rasuwa ha wa rusumuha ba dai ka dinga kallon abin da ne kawai ka dinga kallon menene abin da zai biyo bayan wannan abu to yace mataki na uku ma'rifatul adabi thumma sana'u an ta'addubi umar بتعديل الحق ثم shuhudi a bayan آباء Ya ce abin nufi babu makawa dole sai mutum ya dinga la'akari da ladabi da Allah maɗaukakin sarki a duk halin da ya samu kan kanshi a tawawun hali na rashi ne ko hali na samu hali na ɗaukaka ne ko hali na ƙasƙanci hali na wato sani ne ko hali na rashin sani duka sai kana la'akari da wannan ladabi idan Allah ya baka sani ka san yadda za ka girmama Allah a sarki da wannan sanin da Allah ya baka idan kana cikin rashin sani ka zaman to ne ladabi ta yadda an gaya ma abin da baka sani ba na shari'ar Allah ka karɓe shi da ladabi ba wani ka ga sai a gaya mishi gashi jari ne sai ce malam ka rabu da ni wannan ba ba ba wanka ce ko ko ko ko kai wajen na aka aiko ka ko kafarin ne daya wani aka zai gaya ma to kaga wannan babu da yana cikin jahilci ya kamata abin da aka gaya masa na shari'ar Allah ya karba ya sauka ya karba to zai ladani da Allah ya san bai sani ba ai babu ne in baka fara abu kace baka sani ba haka Allah ya gaya manzon sa sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce wa allamaka ma lam takun ta'lam Allah ya sanar da kai abin da baka sani ba a zan kuwa duk al'umma ba mai sanin annabinsa amma Allah ya ya sanar da shi abin da bai sani ba a san baka san abu ba baka san shi ba ke ka ba idan kuma ka sani ka yi kokari ka yi biyayya ga Allah cikin abin da ka sani ka yi aiki da shi yace wa inna ma yakunu zalika fi darajati thalitha fa innahu yushriku minha ala al-adab fi darajatayn al-ulayayn fa idha arafahu wa sara lahu halan fa innahu yanbaghi lahu an yafna anhu bi an yughalib alayhi shuhudu man aqamahu fihi da haka idan da halarto da wanda ya daura mishi wannan abin ko ya bashi wannan abin ya tuna da shi ne mahaliccinsa fa yansibuhu ilayhi ta'ala duna nafsi duk abin da ya samu ya danganta shi ga Allah ba kansa ba kada ya ce iyawa na ne ko dabara na ne ba wa yaqna ariyati nafsi ya daina kallon abin da shi yayi karan kansa domin in ba dan Allah ba ma ba zai ba shi idan mutum yana ganin tashi yayi ya dage ya abun nan in Allah bai baka ikon ka tashi ba ba za ka tashi ba haka ba ka da wani abun da za ka yi da haka idan da ko da falalar wanda a kama hafihi wa wani na minnatahu da ni'imar da ya masa fahara huwa al-fana'u an ta'addubi bi ta'dibil hajji قال يتي min shuhudi aba'il شهود أعباء annahu yafna mushahadati al مشاهدة bil kulliyah لاستدراكه في شهود الحقيقة في حفرة الجمع التي غيبته عن الأدب da zai karkatar da shi daga yin wannan ladabin to ya nisance shi kada ya kawo shi kusa fa fana'uhu anil adabi fiha huwa al adabu haqiqatan fa yastarihu hina idin min kulfati hamli a'ba'i al adabi wa afkalihi لأن استدراكه في شهود الحقيقة لم يبقى عليه شيئا من أعباء العدد والله سبحانه وتعالى أعلم mana a takaice mana yana nuna mana duk abin da zai sa mana ka munanta ladabi da mahaliccinka gaba ɗaya na cikin abin da za ka samu na rayuwa to ka kauce mata duk abin da zai kai ka da girmama Allah maɗaukakin sarki to ka yi ƙoƙari ka kusanci wannan abu a kowane hali ka samu kanka an halin rashi ne ko na musiba ka yi haƙuri kamar yadda zai zo a babin gaba domin wannan babin sun fahimce shi na ladabi to abin da zai zo a gaba kamar abin da aka karantar da kai ka yi aiki da shi ka daura shi a kai kenan shine babin abin da ake kira al meye me ya shine ka samu tabbaci wanda babu kokonto a cikinsa. sa wannan shine al ما يشعر من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة اليقين مطينا اليقين yace wa huwa min al-iman bi manzilati ruhi min al-jasad ai akwai imani da Allah ko yace to matsayin yaqinin bawa ta kankancewarsa ko kuma amincewarsa amintuwarsa da Allah wato a cikin imani kamar rai ne a gangar jiki idan ba rai ya gangar jiki take ba ba rai to haka ne idan ba yaqini babu imani shi yasa mu'mini mu'minai su ne masu yaqini shine Allah yake cewa alladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yu'minuna bima unzila ilayka ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun to shi ake maganar masu yaqini Allah yake ula'ika ala hudan min rabbihim kaga masu yaqini ana buƙatar masu yaqini mutum ya samu yaqini kenan duk imani idan ba yi da yaqini ba yi da tabbaci da Allah madaukakin sarki to wannan imanin nashi akwai rauni a ciki don haka yaqini matsayin shi a imani kamar matsayin rai ne a gangar jiki duk gangan jiki duk matsayin mutum aka ce yau ba yi da rai a ya zama babu misali yanzu a ce akwai babban sarki a duk garin ne sarkin da ya fi kowanne amma kuma ba rai ai babu sarauta sarauta ta kare ko akwai sarauta ta kare saboda ne ba rai to duk imaninka in ba ka da yaƙini to wannan imanin babu shi Ya sa yaƙini yana da buƙatar mu san menene yaqinin mu da Allah shi shine wato cikin abin da ya shafi gaskatawa ne kurewan gaskatawa da babu kokonto a cikin sa shine yaqini kamar yanzu mutum ya ce ya tabbata cewa lallai zai sadu da Allah wannan ka ga ko wanda baya tunanin haka saboda haka yaƙini yana gadar da bawa ya kusanci Allah madaukakin sarki Ya ce fi wa bihi tafadala al-arifuna a cikin yaqini ne masana Allah ba ka ga matsayin yana bambanta sai kaga wanda yake ka yaqini to ya fi ka daukaka wajen Allah domin yana da yaqini babban mai karfi da Allah madaukakin sarki shine idan ya rasa abu ba ya tunanin cewa wani ne ya hana shi samu yana da yaƙinin cewa wannan abin ba su bane idan kuma ya samu abu ya taɓa tsammanin cewa wani ne ya samu mishi da wannan abu ya cewa daga Allah ne yana manta da duk ma wanda ya kawo mishi wannan abu ya ce ai in ba da Allah ba za a samu abin ba to kaga wannan karfin yaƙini ne karfin yaƙini ne kuma yaƙini shine zai sa misali ka roƙi Allah madaukakin sarki ka samu abin da kake so wani yana roƙon Allah madaukakin sarki yana kokonto kaga wannan bai da yaqini bai da yaƙini wani yana ganin abubuwan da aka faɗa manzanni suka faɗa kama abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wani ba da yake ne a kan su kama alal misali cewa ƙarshen duniya waɗanda za su gaji duniya su ne bayan Allah na kwarai wani mara yaƙi ne zai ce to me yasa yanzu musulunci yake ta wahala haka ba da yaƙi sai dinga ganin wannan abin da ake ai yanzu da za ka ce ƙasashen musulunci su ne suke ɗaukaka ba ai kafirai ne ko da wani ba'i da yakinin cewa ko na abin zai zo ya juya wani ba da wannan yakini amma mummunai suna da wannan yakini sun san cewa akwai lokacin kowane abu da lokacinsa komai yana da lokacinsa Ya ce wa ilaihi wa fihi tanafasan mutanafisun masu tsere da neman kusanci da Allah a yaqini ne suke tseren su kuma a cikin shi ne masu aiki suke yin tamara fiye aiki wa amalul in inna ma kana alaihi duk aikin bayan Allah na kwarai akan wannan yaƙinin ne kuma duk abin da suke nuni da jan hankali akan yaƙini ne yace wa idza tazawwaja tabru bil yaqini ya yi amfani da lafazin tazawwaja domin aure asali in an yi shi an yi shi ne na dindan ba dan arabu ba yace idan hakuri ya aure yaƙini to abin da za ta haifar shine wato Daukata a cikin addini in haƙuri ya auri ya ƙini to za a samu ɗaukaka da haka kina ana buƙatar mutum yana da haƙuri ya samu ya ƙini kuma to dan zai samu ɗaukaka kuma malam zai kawo dalilin da ya sa ya faɗa haka ya ce wuli da bai na kuma husulul imamati fiddi za ta haifi ɗaukaka a cikin addini ƙalar lahu ta'ala Allah shine yake cewa wa bi qawlihi yuhtadal muhtadun kuma da zancen Allah ne masu shiriya suke shiriwa Allah ya ba da labari akan banu Isra'ila mutanen annabi Musa kusan sun sha wahala da Fir'auna Allah ya jarabe su da Fir'auna kuma ya jarabe Fir'auna da su da haka Fir'auna ya dade na azabtar da su sai da suka zama ba a ɗaukar al'umma ce an ɗauke su kawai sun zo duniya ne don su yi bauta kamar yadda a wani lokaci a tarihin duniya bakar za ta shiga irin wannan wahala to haka bani isra'ila suka suka tasace a wajen fir'auna da haka bauta kawai suke da aiki aikin su kawai shine bauta ba ma ke su mutane ba to amma da suka koma suka samu yaƙini da Allah suka yi haƙuri dan annabi Musa alaihi salam ya yi ta ce musu isbiru ku yi haƙuri innal aqibata lil muttaqin a yanzu irin fitintunin da suke faruwa a a yankunan mu na arewa ko mafi yawanci kasashen musulmi ko arewacin ƙasar nan kun taɓa yi wani malami ya fito ya ce ku yi faɗa ko ku canza imanin ku sai zai ce musu mene ku yi haƙuri abin zai wuce ko ba ta ake faɗa ba to wani akwai yaƙini to da za a samu ɗaukata. to wani isra'ila sun samu kansu cikin wannan halin annabi musa ya ce su yi haƙuri sai Allah ya ce wa ja'alna minhum a'immatan cikin garin Isra'il din nan da ba a dauke su kowa ba Allah ya ce sai muka sanya su suka zama shugabanni wanda ya haduna bi amrina suna shiriwa shiriwa da al'amarin mu ma'ana suka rike shari'ar Allah yaushe suka samu wannan Allah ya ce lamma sabar lokacin da suka yi hakuri da haka duk wanda ya yi hakuri sai ya cimma abin da yake nema a ga ya ba sun yi gaskiya suke cewa mai hakuri shi yake dafa dutse ya sharo masa ka san ba wanda aka dafa dutse in ba hakuri ba ka san dai ba wanda za a ce dutse a dafa shi to ka ga magana su tana daidai shi hakuri wato yana da wani abu yana ɗaukar lokaci mai tsayi amma kuma abin da yake haifarwa yana zuwa in dai mutum zai hakura sai dai in ka yi gajin hakuri kuma to shi ne da za ta samu ba amma an dai har za ka yi haƙuri a cikin abin to za ka samu to Allah yake zai ka samu ɗaukaka Allah maɗaukakin sarki ya aiko annaba cikin banu Isra'ila annaba da bai taɓa aikowa a wata al'umma ba duk al'ummar da aka yi a duniya ba al'ummar da suka kai banu Isra'ila yawan annabawa ba wannan ai ɗaukaka ce ɗaukaka ce mu wannan al'ummar ai annabi ɗaya aka aiko shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to su an aiko musu annabawa Allah kada ya san yawan kuma annabawan Allah to kaga ne ya kawo musu wannan dan ma sabar lokacin da suka yi hakuri wa kanu li ayatina yuqinuna kuma Allah ya ce sannan kuma sun kasance masu yaqini ne masu tabbaci ne masu amintuwa ne da ayoyin mu sun gaskata su suna masu sakantancewa shi za lokacin da annabi Musa ya ce musu su shiga ruwan nan sun so su yi turjiya amma da suka ga annabi Musa ya shiga sun bi shi ai yanzu duk jama'ar da ta ɗebo ka ku zo ku shiga ruwa amma ba su bi ka ba ba za su bi ka ba amma akwai yaƙini da Allah annabi Musa lokacin da suka tsaya a bakin ruwan nan da banu Isra'il bayan sun zo daidai bakin teku sai suka hango ƙorar da wasan fir'auna dan ya burin runduna ta ce kowace bataliya akwai an ce mutum dubu ɗari shida a ciki kowace bataliya ɗaya kisa ce waɗannan da wasu taka kara sun karya ba za suna fita ta mu a je a gama da su shi yasa sai ya kwashe masar gaba ɗayanta ba wanda aka bari ko tsofaffi da yara wanda ba su iya fita ba sai mata amma duk inda sojoji suke an ɗebo su sai Allah ya ce falamma tara al-jam'ani qala ashabu musa inna lamudrakun lokacin da suka hango tawagar fir'auna tana zuwa sai suka ce ma annabi musa za a riske ni annabi musa yana da yaƙini da allah kuma ya yi haƙuri ne yake ƙala kalla inna ma iya rabbi tayadi ai tun da allah yake na zo wajen nan allah yana tare da ni kuma shi zai shigar da ni a take allah ya mishi wa'ayi fa au aina ila musa an yadda yake a satar bahar Allah ya ce muka mishi wahayi ɗauki sandan nan naka ka da bakin tekun nan sai ya fashi yanzu ka gaya min a zo a kwashe ruwa kamar a ƙasar Kano su suke da kududdufai idan aka kwashe ruwan kududdufi misali zai kai kwana nawa kafin ya bushe eh ai zai daɗe to wannan ruwan da Allah ya ɗaga shi a tashe ƙasar ta bushe wannan ba ba yaƙini da Allah ba ne yaƙini da Allah ya samu musu da wannan hanyar ina da yaƙini da Allah annabi Musa ce ni ina da yaƙinin tunda Allah ya ce mu zo nan mu zo nan ita ce hanyar mu to anan hanyar take kuma haka Allah ya buɗe hanyar sai suka ga ruwa ya dare dan ma su samu nutsuwa kuma kar a yi cincinin da wani na tura wani ana faɗuwa sai Allah ya buɗe gidan ma'ana ruwan gida gida gida har gida goma sha biyu kuma ya zama wannan yana ganin wannan wannan wannan duk ba yaƙini da Allah bane wanda bai da yaƙini ba zai abin nan ba shi kan shi aura da suka zo da rundunar da suka ga abin nan abin ya daure musu kai to wannan tsafin na Musa ya yawa wanda ya wuce tafi yayi wannan yaƙini ne da Allah shi yasa wallahi in kana da yaƙinin ka da Allah ka yarda da Allah ka riƙe Allah za a je a yi ta ma kulle-kulle da asirce-asirce da tsafe-tsafe zai ce mutumin nan ku rabu da shi da ba ku yi da shi ba ya rike Allah ne ba abin da zai same shi kuma haka suka shiga da su da dabbobin su, da kayayyakinsu suka ƙetare wannan teku wannan yaƙini ne da Allah yanzu akwai waɗanda in ka gaya mun wannan abin ya faru za ce labari ko ba ta ba kan ce labari ne akwai yaƙini da Allah da haka Allah ya tsirar da su uwar annabi Musa tana da ni da Allah lokacin da ta ɗauki annabi Musa ta aje shi ana kashe ‘ya'ya maza da Allah ya ce wa aina ila ummi Musa wannan ba wahayi bane fa na cewa an aiko mata mala'ika mana ƙarfin imaninta da Allah da yardarta da Allah a zuciyarta ta ce ɗan zan ɗauke shi na sa shi a ruwan nan Allah zai tsare mu sai ta ɗauki ɗan ta sa shi a ruwan ya ce uwa ce za ta ɗauki ɗanta don ta ta zai ta sa shi ruwa sai dai wani annabi musa kuma allah cikin ikon ya ɗauki ɗan ya kai shi gidan fir'aunan da yake sa a ta yaran menene wannan mai tsananta da allah ya samar masa da wannan ana kashe 'ya'ya amma da ɗan ya isa gidan fir'auna sai allah ya ka. ƙaunar ɗan a zuciyar matar fir'auna ta ce ni da wani yaron inda na gan shi sai hankali na ya kwanta don haka a bar min shi haka duk wannan barna da kashe-kashe na zuciyar fir'auna ya tsina uwar annabi musa ya ruka shi haka ya haka ya tarbiyyar yara a gidansa shi ne cewa kashe ƴaƴa maza ba shi zuwa ta ƙa'ida da ta sa ana iya ruka ta ke a kashe ƴaƴa maza wannan dai ɗa ne namiji kuma ya san tun da ruwa ya zo da shi ya san a garin aka haife shi amma Allah da ya alkawarin cika da ya alkawari sai ya cika sakon shi fir'auna ya hana annabi Musa girma ba dan sai Allah ya sa fir'auna ne ya tarbiya annabi Musa gidan ya tashi abincin gidan yake ci kuma rainan gidan aka bashi sannan har girma a cikin gidan kuma daga cikin banu Isra'ila duk da kashe banu Isra'ila da yake ga wani banu Isra'ila da iya kashe shi ba yaƙini ne da Allah hakan kata ne ni da Allah ba ta da wani fargaba shi yasa uwar annabi Musa zuciyarta ta dan tsorata a ɗabi'a ta dan adam sai da ta ce matsayar uwarsa je ki bibiyo mana ne labarin Musa ta bibiya ta bibiya sai ta hange ruwan nan da ya ɗauki annabi Musa bai yi ko ina da shi ba sai gidan Fir'auna ai na hango shi an ɗauke shi Allah ya mata alƙawarin zai dawo da ɗan haka ya dawo da shi wajenta yar uwar ta je ta ce musu to tun da yaron nan yaro ne kuma ba ni shayar da shi ni ina da ni kuma aka ɗauke shi aka kawo shi wajen uwar shi ta shayar da shi to ta ce za ka kashe mutum ko za ka hana shi samu to ga cewa Allah shi ne mai bayarwa shi ne mai raya Allah da ya so annabi Musa ya rayu a wajen mahaifiyarsa haka ake biyan da tana shayar da shi kuma ya girma ka koma da shi to akwai abin da ya wuce wannan ka zami yaƙini da Allah shi yasa duk abin da ka san cewa ka sa a gaba kana nema ka mayar da shi ga Allah kuma an ta gaba ka same shi ba kada ka yi tsammani cewa wani ne ya hana ka ba wanda ya zai hana ka ba wanda ya zai hana ka to mala yake cewa an aka samu yaƙini da hakuri to lallai za a samu ɗaukaka وخص سبحانه أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين الله بيتاشي يبان bayinsa waɗanda suke amfanuwa da abin da ya saukar na wa'azi sai ya ce masu yaƙini su suka fi kowa amfanuwa da ayoyinsa sai Allah madaukakin sarki ya ce wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fil ardi ayatul lil muqinin a doron ƙasa akwai wasu alamomi na Allah madaukakin sarki ga waɗanda suke masu yaƙini masu tabbaci da Allah suna ganin ayar Allah sun san cewa wannan ayar Ayar ce ta Allah haka nan Allah maɗaukakin sarki ya sake keɓance masu yaƙini cewa su ne shiryayyu su ne masu tsira a cikin bayi Allah ya ce wallazina yu'minuna bima unzila ilayka kamar yadda muka karanta wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun shine yaqin Allah ya ce ulaika ala hudan min rabbi wannan su suke kan shirya daga Allah wa ulaika humul muslimun kamar babu wani ne tsira an ba su ba kaga kana da yaqini ta samu tsira ta samu rabauta wa akhbara an ahli nar Allah ya bada labarin yan wuta kuma cewa su ba sa cikin yaki masu yaki dan da suna da yaqini nan ba su shiga wuta ba Allah ya ce wa idza qila inna wa'da Allahi haqqun idan aka ce wuta alƙawarin Allah fa gaskiya ne wasa'atu la da fiha kuma lokacin nan na alkiyama babu kokonto a cikin sa kuntum ma nadri ma a sai su dinga cewa ai mu ba mu san wannan ba inna zunna illa ghanna mu kai muna ganin zato ne tunani ne kawai kuke yi to Allah ya ce sai su dinga cewa wa ma nahnu bi mustaqini ba mu da tabbacin wannan kamar ta ku yau ka ce ma ka ce za a mutu a tashi ka ce wannan wannan duk tunanin da ne duniya ta wuce haka wani haka zai gaya to kaga bai da yaki hakan bai da yaki da haka mala yace fal shi yaqin din nan da ake magana ruhu amalin qulub shine wato asalin wato romo na ayyukan zuciya duk zuciyar da take da yaqini to ayyukan zuciya za su samu shika shine tawakkalinka ga Allah zai yi karfi kana da yaqini tsoronka da Allah zai yi ƙarfi ƙaunarka da Allah za ta yi ƙarfi neman cetonka wajen Allah zai yi ƙarfi saboda haka ya ne din nan abu ne wanda yake mumini yana buƙatar yanzu ya ƙini naka da Allah maɗaukakin sarki ne za ka yi alwala in ka yi alwala bayan ka ƙare alwalarta ka ɗaga hannunka ka ce ashadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله me aka ce sakamakon wanda ya wannan me sakamakon wanda ya wannan bayan ya alwala eh za a buɗe mishi kofofi takwas ɗin aljanna shiga duk wacce ya ga dama abu wanda wanda bai da yaji sun da zai wannan ba sai anya kofofin aljanna takwas a buɗe ma to ne ya ne ya san haka shi yasa baya taɓa kuskure a gama alwala da wannan addu'a yana da yakinin tun da aka faɗa hakan haka ne kuma wa ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ta hadisi mai inganci to kaga wannan yakini yaƙinin kada Allah madaukakin sarki dan haka malai yake cewa haka nan kuma shine abin da yake kawo magabbai samun hutu in kana da yakini da Allah wa huwa haqiqatu siddiqiyya duk ba da aka ce ma siddiq ne ma'ana bawa ne daga cikin masu gaskatawa kamar irin su abubakar radiyallahu anhu ya kirin su da Allah shi ya kai su ga wannan daraja shi ya kai su ga wannan daraja an yi wani lokaci da aka ce sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fita wani yaki suka je tsakanin su da abokan gaban akwai ruwa da sai an ketare shi su kuma ba su da jiragen ruwa sai suka hararo cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi albishin cewa akwai wata runduna daga cikin al'ummarsa da za su ƙetare ruwa da su suka ce muni ne al'ummar suka shiga kuma suka sai to haka yakinin su ne da Allah suka yi da kuma suka shiga da dawatan suka ƙetare ruwa suka ƙetare can sai bangaren yakinin su ne da Allah ya kai su ga wannan da haka ba su da fargaba in suka sa gaba Allah ya ce abu ka za ku sun yarda cewa abin nan haka yake don haka haka za su wanda yake misali aka aka aka mishi tsaki don ba so da yaba a da amfani da kalmar da ta fiye waita a hajjar mutane saboda kolewa su ce a musu jifa a wanda aka mishi tsaki kuma aka tabbatar cewa tsafi ne aka masa ya kene shi da Allah madaukakin sarki idan da zai samu dabino guda bakwai daga cikin dabinai na Madina in ya karya da su da sassafe bai ci komai ba wannan tsamin zai rushe kene shi da Allah ne zai tabbatar masa da wannan saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa kuma hadisi yana cikin bukhari a ga wanda ba ya ne ya ce anya idan yana ganin sai an yi wani hada shi dina kwaya bakwai yana ganin ba zai masa ba sai an ce ya haɗa da wani mai sai an ce ya haɗa da wasu ɗan ayoyi sai an ce ya haɗa da wani ɗan abun nan tukun saka ɗan ya yi bai da shi ne a kan dina kwara bakwai su rushe tsari to an zama da wannan yake wani kuma yana da wannan yake nan a duk wani gari zai ci wannan nan guda bakwai kuma yana da nan cewa Allah zai tsare shi haka nan wanda yake da wata damuwa da ta dame shi ko yake da wata cuta da ta dame shi sai ya ke da ya sha da yaƙinin da yake da shi a Allah maɗaukakin sarki da kuma a kan wannan ruwan da manzo Allah sallallahu alaihi da ya bayani a kansa to cutar nan za ta kai da yaƙinin da yake da shi domin ya tabbata manzo Allah da alaihi da yake cewa ma uban zamani ma shuri da lahu ruwan Zanzan duk abin da ta sha dan shi za ta samu wannan abu da ayyukan da ke mutane wani wani kidda jama'a malai na fama da ciwon da zaka ce in sha zanzan to kaga wannan ba iya yaki amma wanda yake da yaki ne zai samu wannan daga cikin magabata an same su ah, wani daga cikin su yake cewa Allah ina roƙonka zan sha ruwan nan ka bani kaifin fahimta da basira irin na Abdullahi dan Abba kuma ya sha kuma Allah ya bashi yayi take a cikin malamai to haka ne ya ta da Allah da abin da ya zo daga Allah shine abin da zai abin nan tinka zai tabbatar ma da abin da kake nema a wajen Allah amma ya mutu ya zama ba da yakini tun lokacin ma da ya dauka je din ya riga ya tsorata ma'ana ya yakinin yakininsa saboda haka dole mu samu wannan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka suka suka yi ma wani mutum addu'a abu ka al-khudri mutumin wani abu ne ya cije shi in ma zai kunama ko maciji har ya zama ya ta ana ganin kamar ba zai iya tashi ba don ma'ana dabin ya riga ya ratsa jikinsa aka zo aka tambaye shi kuna da wani abin da za ku iya yi ku taimaka mana mutumin ne ya tashi ya ce da gaske ya ce ku kawo ruwa aka kawo ruwa ne ya karanta fatiha wacce kullum muke karanta ta Allah ya ce ku ba shi ya sha yana sha ɗaya zaɓe da kamar an soke shi da wani abu da abin ya watsa kamar ba shi bane abin ya zaɓe shi abu ya ƙini shi da Allah ne ce na san cewa lallai in na karanta wannan sura ne da Allah ya saukar sura ce da take kunshe da waraka kuma za a samu waraka amma yanzu ta samu mutum da irin wannan ka ce musu ya ce ayin ba amma bai na da yaƙini a kanadar wallahi wani yana nan yana da yake ne a banadon yana da yake ne a abin nan tulajin eh, yana da inda shi ya sha kuma ya ne shi ne da wannan abu to ya za ka yi da yake ne a cikin abin da yake kwaya ne kuma da abin da Allah ya tabbatar ka ce ba ka da yake ne a kan? akwai ta za ga akwai maganin da in ba ke sha ba za a samun lafiya me yasa haka ya yi ta da shi yana da yake ne don ko kai ne yanzu kike ba ka magani baka damzu da magani ba za ka sha kuma ba ka ta ji abin ma zai ka rinka ganin anya maganin nan ba kamar yana da tsakara ne eh, a ma'ana zaɓin cuta idan ba ka gamsu ba sai ka ya tattara maganin ya ce ce malam ku zama mun shigo a can na ku gane masa shi yake da yake ne a ciki haka ne ko ya tattara shi magunguna a bayan zai watsi da zai ce duk wannan ba sa yi ka ga mutumin nan da yake haɗa min sai sanyoyin nan ɗan ba shi na ja ba na samun lafiya ƙi ne samu da ya zama mai jini a wannan yana ganin cewa wannan ne ke ba shi lafiya to ga abubuwa da alƙur'ani da ayoyin Allah ai su ne babban abin da ya kamata ka sami ya ƙi to malam yake cewa wa huwa qutbu hada sha'an alladhi alayhi madaru yace wa rawa Khalid ibn Yazid ya ka mana hadisi da zamu karkare da shi a kan abin da ya shafi ne din ya yace an sufiyan ne daga sufiyan ibn uyayna da sufiyan sauri an saymi an taika mata an abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala abdullahi dan mas'ud ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la turdiyanna ahadan bi sakatillah kada ka kuskura ka nemi yardar wani cikin fusata Allah ma'ana kar ka yi saban Allah dan ka burge wani kar ka yi wannan wala tahmadanna ahadan ala fadlillah kada ka kuskura ka gode ma wani akan falalar da Allah ya maka in Allah ya ma falala kar ka ita ka gode ma wani ka gode ma Allah mana ba za a ce mutum bai gode ma mutane ba amma ka fara godiyar Allah da ya sa an ma wannan abu dan Allah ne farko kafin shi wanda ya ma wala tarumanna ahadan ala ma lam yu'tika Allah kada ka kuskura ka zargi wani akan abin da Allah bai baka ba to wannan ita ce babban matsalar mu yanzu da ya ne wani an bai zama ba ya ce ai su wani ne wallahi su suka toshe shi aka ne ba sai ai su suka toshe wani shi ya bi yake kar amin abin nan ba da banka bane ba da banka bane yace fa inna rizqalla domin arzikin Allah la yasuquhu ilayka irsu hadith dajewa mai dajewa da ya sai kado yana da arzikin Allah shi Allah arzikin shi yana bayarwa ne ga wanda ya wala ya rubu ko an ka karamiya tukanihim kuma kyamar mai kyama da ma'ana hannun mai hannun da ya isa ya arzikin Allah zuwa ya same ka ba shi yasa za ka gano ko ana ana a maza ana a mata a yi waye sai ya kai inda zai a wani iza a danne a toshe a rufe a yi waye zai ka da ya kai inda zai kai saboda ne Allah ya riga ya rubuta da shi ne ba mai hana shi samu ce wa inna Allah kuma lalle da sani cewa Allah madaukakin sarki bi ajli cikin adalcin sa wa qistihi shi ma adalci ne na Allah ja'ala ruha wal faraha fi rida wal yaqin Allah ya sanya wato walwala da kuma farin ciki a cikin yarda da hukuncinsa da kuma samun yaqini duk wanda yake yarda yake da yaqini to sai ta samu baya shiga cikin damuwa jinin shi ba zai hau ba domin ya san cewa duk abin da ya rasa ba gaban shi ba ya san duk abin da ya samu ba wanda ya hana shi samu to duk wanda ya samu hankalin sa haka wallahi ba za ta za ta shi hatta damuwoyi na duniya sun mishi sauki وجعل الهم والحزن في الشك والسفر kuma Allah madaukakin sarki ya sanya damuwa da bakin ciki a cikin kokonto na al'amarin Allah da fushi da hukuncin Allah duk wanda yake yawan kokonto al'amarin Allah sai ka same shi cikin damuwa duk wanda yake fushi da hukuncin Allah sai ka same shi cikin bakin ciki a ce Allah ya abu ka ce kai ba wannan nan fa gaskiya ne ban yadda ba kana miji hasara kana ji kana tashi to ka dinga wahala kenan kaga kai ne za ka yi ta kasa shi kuma zai da ci gaba wannan Allah ne ya sa haka ma'ana fushi da hukuncin Allah da kokonto al'amarin Allah ba abin da yake gadarwa in ba bakin ciki da damuwa ba shine je ta ga kowanne ne ya taso wasu suna da daidaiye shi suna wannan abu hanyoyi sai a rasa ta ina ma yake samun ɗaukaka ko a garin cikin shugabanci ana samu wani za ka ga ba a zo ya shugabancin amma Allah in ya zo ya daura shi wallahi kuma shi ba dan kowa bane ba kowa bane wani ba a so ya yi harkar a cikin kasuwa akwai wasu suna nan yan abin nan din kasuwa ko kokin kasuwa mafiya na kasuwa su toshe nan su toshe kan su je can dole su shigo da kaya ta nan su ke wanda suke so sai su ga wani ya Allah ya daga shi ba ta hanyar su ba kuma haka za zo su sadu da su ne kauya wani al'amari ne na Allah shi yasa Allah shine mai yi shine mai hanawa dan adam bai sai ya hana ba kuma dan adam bai isa yayi ba wannan hadisin yana cikin tsabarani ya rawaito shi haka nan bai haƙi ya rawaito shi da haka malam yace shi kuma ya tsini din nan da take ganin shi haka suke da tawakkali da dogaro ga Allah ma'ana duk mai ya tsini to sai ka same shi mutum ne mai dogaro ga Allah duk wanda yake da tsananin dogaro ga Allah sai ka samu ya tsini shi da Allah ne yasa ya zama mai dogaro ga Allah shi yasa annabawan Allah gaba ɗayan su masu tawakkali ne masu yaƙini annabawan Allah lokacin da wasu annabawan Allah ya su wani gari mutanen garin suka razanar da su suka ce za mu kashe ku za mu ku kaza suka ce ai wa malama Allah na tawakkala ala Allah ai mun dogara ga Allah ne kuma ma menene abin da zai sa ba za mu dogara ga Allah ba wa qad adana subulana al ya nuna mana hanyar mu Allah ya shiryar da mu haka nan annabi hudu ya gaya mutanensa ce cewa inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum suka ce annabi hudu idan ba ka daina abin da kake yi ba za mu halakar da kai Ya ce inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum ni na dogara ga Allah wanda ya halice ni ya halice kuma min dabbatin illa wa atibun bi nafiyatiha babu wani abin da yake tafiya doron kasa face Allah ne yake rike da sa. kuma har yanzu ya kashe shi bai su ne suka halaka saboda haka tawakkali abu ne wanda yake mai girma tawakkali shine bin matakai da miƙa ma Allah al'amari misali Allah maɗaukakin sarki ya ce a tashi a nemi arziki ko a nemi abin da za a ce a nemi arziki wata gomin fardilla sai ka tashi shi kenan ka samu ɗan jaranka ka kunshe shi ka tashi ka shiga kasuwa to wannan ka ba hanyoyi shiga kasuwar nan da kai sai ka roƙi Allah maɗaukakin sarki ma jagoranci wannan shine tawakkali in ka haka ka dogara ga Allah amma ka kwanta a gida mutane sun fita kasuwa kana jira Allah ya ma arziki a gida wannan ba tawakkali bane wannan tawakkul ne shi ake kira tawakkul malamai aka ce kiran shi tawakkul ko mutum sai ce wallahi kullum wahala bai fa tashi ya nema abu ko kuma ɗalibi ne misali a makaranta kullum bai buɗe lissafi darasi ba ya shiga aji abin da aka mishi ba yi amma yana so in an zo bikin yaya ɗalibai ya zo na ɗaya kana ganin zai ga haka wannan tawafin ta dogara a kan barcinsa ai Allah madaukakin sarki yana ba wanda ya tashi ya nema ne in ka tashi kai aiki sai Allah ya ma jagora a cikinsa shi yasa hata aljanna nan da kuke gani idan mutum da ya aiki ba zai shiga aljanna duk da yake an samu wasu mutane an Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana wani mutum ya zo ya same shi yake cewa wai ne ka zo da shi ne yace na zo da musulunci yace menene a cikin musulunci yace shine ka shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah yace nayi yace kai sallah kuma guda biyar shi ya tambaye manzo Allah sallah ne wajen yace Allah yake kai sallah guda biyar yace zan yace kuma menene a kaina na azumi yace ai Ramadan yake kai azumi yace menene a kaina na zakka yace in kana da hali ka fitar da zakka yace menene a kaina na aikin haji yace in ka sami iko ka ji yace akwai wani abu bayan wannan na musulunci a kaina yace a'a sai dai ka ga dama ta yi Ya yace to wallahi komai da zan kara a kai ba na karba yana juya ya fadi ya mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan bai duk wanda yake so ya ga dan aljanna gashi sai wasu suna cewa bai yi aiki ya yi aiki tunda har ya bar ta kalmar shahada ya yi aiki akwai aikin da wuce wannan ai babban aiki kenan ah, kafirai kalmar da aka ce ba za su ka ji kenan aikin da aka ce sai suka ji kenan suka halaka إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ashe ko duk wanda ya furta kalmar shahada ya yi babban aiki da aka duk wanda kaga ya je din nan ya samu rahama Allah din nan akwai aiki shine yawancin ayoyin da za su yi bayani akan cewa an shiga aljanna Allah yana cewa jaza'an bima kanu ya'maluna akwai aiki mutum da zai zo ya ce to an yi gidan mu gidan malamai bane ai na tashi malam na malami ne na malami ne kawu na malami ne dan haka ni ba sai na yi aiki ba wannan yana da yaudara kansa ba yadda zai ya tashi ya yi aiki ka duba manzo Allah sallallahu annabawan Allah ba suna aiki wanda Allah madaukakin sarki ya ya daukaka darajar amma ba suna aiki sun ma fi kowa yin aiki to waye ne yace ba zai aiki ba saboda haka aiki din nan wani dalili ne amma kuma falalar Allah da rahamarsa tana can gaba ita za ta biyo wannan aiki domin shi tsoron aikin tsoron sa ta kalle shi bai taka karatarya ba ba zai iya kai ka wannan wajen ba to amma hanya ce za ka yi in ka tashi kai sai ka mayar da al'amarinka kuma zuwa ga Allah yanzu ba ba shirya muke nema ba to mutum yana zauna yana zaune kenan ba zai ce ya Allah ka shirya da ni ba sai Allah ya shirya da ni kawai shi ne muke tashi kullum muke cewa ihdinas siratal mustaqim ai duk da cewa kana sallah kana imanin kana kokarin roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar maka da wannan abin ne har ranar da za ka sadu da shi shi ba duk wanda ya ajiye shi a hanya kuma zai kai ba Allah ya kare saboda haka lallai ya ne abu ne da fa abu ne wanda yake mai girma ta samu ya ne da Allah ma'ana ta samu tabbaci da Allah maɗaukakin sarki duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa kai ka yadda haka yake duk abin da manzon sa sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ka tabbatar haka ya yake zuwa dukkan mu nan mun san an je kabari an tona ya ake ganin shi ya kai nan babi yana da haske ko yana da zu eh a matsayin da ko a ko a bude. kuma kasa ake mai da kai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu'mini kaga ne zai mu'mini idan ya shiga sa yana shiga sa idan mala'ikun nan suka zo suka tambaye shi Allah ya datar da shi ya amsa tambaya za a buɗe faɗin ƙabarinsa kamar tsawon ƙafa saba'in hagu da dama gabar da yamma sama da ƙasa za a buɗe mishi windo daga gidan aljanna yana shekin aljanna kuma za a buɗe mishi wani windo a ce ga matsugunin ka can a wuta inda ba wannan aikin ka yi ba amma an ka so da kabari shekara da biyu za ka ga wannan ba amma ya kini ko dukkan mu kuma mun yi yakinin haka cewa in dai wani ya samu wannan to haka zai samu a kadarin yakini ne kuma abin da zai tabbatar ma da yakinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da ake tafiya da shi ta Isra'i da Miraji yace na ga Annabi Musa a tsaye a cikin kabarin sa yana sallah ya tabbatar cewa shi akwai rayuwa akwai rayuwa cikin kabari akwai da kuma abubuwa da yawa da suka faru na tarihi da ba za su kirku ba wani lokaci da ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiran shi Anas Anas bayan an binne wani barkansa wanda suka yi shahada a wajen yaki ya kai tsawon shekaru sai ya zo ya ce shi yana so a bashi dama hankalin shi bai kwanta da kwanciyar wannan bautan nasa a kabarin da yake ba da wanda aka kwantar da su da haka shi yana so a ba shi dama ya tona kabarin ya mayar da shi wani kabarin aka ba shi dama da ya je tona kabarin ya ce raunin da aka ji shi a ciwo kamar rana aka ji masa kuma ya kai lokaci sannan ya ce gaba ɗaya gaban jikinsa in ban da gefen kunnen shi ba yadda ya ga alamar ƙasa ta ce abu ne ke tabbatar da cewa na rayuwar haka take da mutanen kogo shekara nawa su kai dari uku da ɗori wallahi su fi kafin talata ne atin ilina wajaju fita amma da suka farka ne suka ce ku zo ku nemo mana abinci amma kai ku bari mutanen nan su gamu ko da ya shigo gari ko ya garin ba garin yanzu ko kai ne a ce an kawo garin nan shekara talatin ta dawo ya za ka same shi to bare shekara ɗari uku ɗari uku ba ba sanar ku zaba ne ba ɗari uku to har yau da yake magana nan wucewan eh, shehu nan abubuwa har yau ba wuce shekara ɗari uku ba to ne kake tsammani da za su zo su ga yanzu a nan kusa kenan yadda ƙasar ta zama kuna ganin da yake da zamanin ba a biya to kaga wannan yake tabbatar mana cewa idan aka faɗi wannan abin yaƙinin ka ne da Allah su waɗannan mutanen suna da yaƙini da Allah ɗaya a cikin su yace mu tafi kogon nan suna tabbatar da cewa idan muka shiga kogon nan Allah zai tsare yaƙinin su ne da Allah kuma suka shiga Allah ya tsare duk da yake an hango an gano inda suke a cikin kogon amma ba a iya shiga ba duk wanda ya rinfa da sai Allah ya cika zuciyar shi da tsoro sai ya firgita haka haka har zamani zamani har aka zo ma aka karyata cewa kai wannan abin ma ba gaskiya bane ma tun ana cewa to suna ciki duk kuma ba zai zuwa kusa da wajen ana tafiya ana tafiya ana tafiya har zamani ya zo aka manta aka ce kai wannan abin ma ba gaskiya ne sai da aka shekara ɗari uku da dori daya a cikin su ya fito ya zo neman musu abinci aka gane mutanen nan suna raye wannan a duniya ke nan to kaga kenan ashe irin waɗannan abubuwan abubuwa ne na gaskiya da haka yaƙinin ka da Allah shi ne ake nema shi sa yaƙinin shi ne gadon bayan tawakkal in ba yaƙini babu tawakkal haka nan kuma ba tawakkali ba yaƙini ta haka lallai dole ne mu samu waɗannan abubuwa ɗin mu sami yaƙini da tabbaci musamman a ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labarin wani abu ko ya ce abu kaza zai zo to wannan babu musu baja abin da yasa nake matsa a wannan akwai abubuwa da yawa da ya bada labari wasu ke karyatawa da yawa kuma mafi yawancin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin su sun au kamar yadda ya bada labari wanda ba su zo kuma za su zo ko muna nan ko ba ma wanda ba su zo din ba za su kaga akwai masu da'awar cewa babu dujar akwai masu da'awar cewa har a cikin muzumin cewa annabi Isa ba zai dawo duk akwai waɗannan wannan rashin yaƙini ne wanda yake da yaƙini da Allah ya san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa gaskiya ne wani ba Allah ta rana muna karatu sai aka faɗo daidai gabar cewa kafin tashin alkiyama tashin ka'aba sai an zo ana kewaya shi tsirara ba ta faɗi maza da mata wasu ma za su tashi gida suna rawa suna kewaye ɗakin ka'aba kuma hadisi ne tabbatacce wasu kabilu ne daga kabilun za su aikata haka sannan kuma sai wani mutum ya fito daga abasha zai zo ya rusa aba yana cire ta manzala sallallahu alaihi ya ce kamar da Allah yana nuna min mutumin nan yana cire blok ɗinta ɗaya bayan ɗaya yana ajiyewa ƙasa mutumin nan bayan gama karatu ya ce kai da aka rawar wannan abin ni hankali na bai kama <laughs> yace ka'abar nan duk cikowa da nake gani ana yin ta sai ga wannan yadda za ka mishi ozirin jari ina da yi ba amma kuma haka abin zai faru ai a lokacin da za ka kawo wannan abin da zai faru shine lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kafin tashin alkiyama sai an zo ana ba da labarin cewa da fa ana faɗan wani abu Allah to kaga ba ba musulmi ke to in ba musulmi kuma ya yi iya a lokacin ko dan ma an yi ba wani wanda zai dama yi har sai an zo ana cewa babu wani abu ai da wai ana faɗan wani abu Allah Allah to kaga shekara goma ko 20 ko 30 ai ba wanda san ya kawo nan zamani to har tun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka abin nan zai faru kuma ya zage cewa a kan tashin alkiyama suna nan sun fi yawa kan abubuwan da ya shafi abin da zai zo baya cewa ƙarshen mutanen da mummunai da za su mutu mutane ne guda biyu sun zo shiga madina da dabbobinsu za su ce za a nan wani babban birni ne ya zama daji sai dabbobi kawai yanzu yanzu kake tsammanin madina ta kai wannan lokaci duk inda ka kalla a cikin yanzu kwanta ne in ba ka ɗanyi nisa ba sai dogayen gidaje to za a zo gabar da cewa ya ce wasu makiyaye ne su biyu za su zo suna cewa ai da wannan wajen shine madina amma yanzu ba wanda ya sai kwansanci wajen don ya da ya zama kufayi sai dabbobi na dawa da sauransu suna cikin wannan labarin zai su fadi sun to kaga ai ba wai abu bane ne yanzu to kaga wanda ba yi da yaƙini ba yi da sani yana da jahilci zai wahala wannan abin ya shiga zuciya ce kai wannan abin gaskiya ne kuma gaskiya ne zai faru me yake ne ana gaya masa zai ce wannan sadaka rasulullah ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya kana gaya mu me yake ne mu ne zai ce haka ai musu akan wannan to Allah ya sanya mu cikin masu wannan yake Allah kuma ya tsare mana imanin mu Allah ya tabbatar da mu akan diga-digan mu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk